rihin asirin garin nan ruwan koma dubu ne da itacen da suke tare da shi shekarun nan da suka wuce mun san cikin matsalan da ƙasan na ya tsinci kanshi a ciki matsala na rishin kwanciyar hankali ya sa mutane diya daga ƙauye daga wani ƙasa ma sun zo cikin gari a matsayin 'yan gudun hijira kenan sun zo sun karu da mutanen da suke cikin gari kenan gari ya girma gari ya cika da mutane kenan dole ne diyan da aka yi dole kuma bukatu za su yawa cikin bukatun nan kuma akwai iccen hura wuta wuta akwai abun neman abinci amma abin da nake so mutane su gane ba hujja bane a ce dan na zo gudun hijira banda abun yi ko banda abinci da ice zan yi rayuwa wani irin itatuwa ne mutane suka fi sara kasan difa bayan gari nan kowa ya sani kamar itan tsamiya da duk abin da yake kama da irin itacen da ake iya samu bakin kogin koma dubu suna nan ga koma baya kuma ba wani abu bane dan su kadai ne a da kwai aure kuma itacen nan su ne suke cikin ma itacen da aka hana kwata-kwata amfani da su wurin kasuwancin iccen wuta. Miki iya biyowa baya idan waɗannan itatuwa suka ɓace? illolin rishin icce a cikin ƙasa kowa ya sani ai kowa yana gani yadda sahara babu abin da ke kawo ba rishin icce ba kenan rishin icce zai sa wata rana za mu waye gari har ruwan koma dugu ƙasa sa ya binne shi in dai iska ya zo da ƙarhi dole zai kwaso ƙasa kuma ya kwaso ƙasa dole daga tudu zai ɗauka ya sa cikin rami kenan ruwan koma dugu cikin rami yake kenan dole ne ƙasa yana binne shi idan aka kama mutum yana saran itatuwa me ya kamata a yi to ala kulli halin kuma bugu da ƙari yan gari da inda ake sare sare ita nan duka ina kyautata zaton gonakan mutane ne ko kuma hilaye ne na kiwo kenan duk wanda ya san hilin shi ko a gonan shi ko a inda suke kiwo ana nan ganin irin wannan illan tunda ita shine rihin asiri ya kamata su gaya ma hukuma kama daga meri ka zo prefecture service yin oze fore mutane su haɗi tun da wuri.